Jama'a Assalamu alaikum ni ce Maryam Bugaji ga labarin Afirka a yau. Shugaban Boko Haram Abubakar Shekau ya sha alwashin ci gaba da faɗa a wani sabon bidiyo inda ya yi watsi da batun rarrabuwar kan ƙungiyar. Yau Litinin wata kotu a Nairobi ta bayar da belin wani ɗan Birtaniya mai fataucin sukari wanda ake tuhuma da safarar hodar Iblis ta koken ta kusan dala miliyan shida. zakaran tseren nakasassu oscar pistorius ya koma gidan kurkuku bayan da ya je asibiti ranar asabar domin jinyar rauni ga wuyar hannayensa an jana'izar ahmad zawel mai lambar yabo ta nobel a fannin kimiyya a alkahira ranar lahadi inda ya samu girmamawa ta soja har da halartar shugaban kasar misra al'ummar birnin oran na algeria suna bukukuwan kwanaki biyu na karrama waliyinsu imam sida alhawari labar afirka kenan assalamu alaikum